ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين bai dace ba ga mutanen madina da mutanen da ke kewayensu ba wato mazauna ƙauye su zauna a baya su ƙyala manzon Allah yayin da ya fita zuwa jihadi hakanan bai dace a gare su ba su so kansu su ba kansu kariya su kyala annabi dole ne a kansu su bayar da kawunansu domin kare shi saboda babu wani abin da zai same su na kishirwa ko gajiya ko yunwa akan tafarkin Allah hakanan ba za su yada zango a wani mazauni ba da zai bakanta wa kafirai rai ba ko su afka ma wani kafiri da kisa ko kamu ko kwasar ganima ko rushewa face sai Allah ya rubuta musu ladar aiki nagari da ya karba daga wurinsu a sanadiyar hakan Hakika Allah baya tauye ladar masu kyautata aiki sai dai yana cika musu ne kuma ya musu ƙari.